وجوه يومئذ خاشعه mutane a ranar alkiyama ko dai 'yan wuta ko kuma 'yan aljanna fuskokin 'yan wuta za su kasance a cikin kaskanci